الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo bata da tabbata Allah salatu ya ce ci bi aminci wuyin ruju tabbatu ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya cewa da karatun daga littafin ashru kawail fil istiqama ya Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin ya Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafizahu Allah ta'ala yinan na safo guwa ni ya zulhijja 1439 kalenda ya Najeriya na ji daidai bai safo shi da gubayen august ko 2018 kalenda ya almiladiya mun ga alƙa'idatu saniya ƙa'ida yin baci haqiqatul istiqama luzumul manhaj alqawim wasiratul mustaqim hmm. ina haqiqa istiqama wala lo su ko buru bi asiratul mustaqim amma ba na problem da na kiya almanhajul qawi mu wucin ki mai asiratul mustaqim wuci na towa gami tunan ebo na zandoro na tace bidiyo ne wuce yake gauri asiratul mustaqim gaba wuta nga malla wa ga ta so dan bidiya uji bidiya wa lawo ebo nga bidiya lawo ga bici ba wa ga shi bidiyo tashi wace good trust wuce a cabi da yin cefi ya e gani wa gabi na wuce a biyu wa ganci eh wuce a koyi biya za ga wannan star shirfi marifata hakikatul istiqama ya wa ya pe ya wa ekwe gboro eke ya gbe pe hakika ya istiqama bilu kufi ala nukuli mubaraka ani sahabati wa tabi'in yalla gaji be daga basu sahabe be tabi'u da shi lawan bi shi fi bayani ma'ana a kyauci ma'ana yake kamo wa tawdi'i haqiqatiha yimi daga yake hakika ne ne kama nan wa doga kalimar da da ba al-iman al-islam al-ihsan al-birru at-taqwa al-istiqama ko da sauransu sashen kalima na izanu ci da a fiye tutu ya jos ya tu amma na wani tunye ya tu da zuku da kun salam so zanu ji a fiye tutu ya kiji ma na yin nan salam da ki na dana ƙarfiyar kima na hun kalimawar su zanu ji a fiye tutu ya amutbe banenge dikina walwana وقال صديق الأمة سيدنا بكر رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ويرجم بعدها قوله لا تنهجها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا للذي يجب أن الله وعمل الله يفاسقوا بعدها سيدنا بكر قال ما نسوا استقاموا هم الذين لم يشركوا بالله شيئا agaghị zejile ndị ụkwaso kwụbacha anụ asha mini iftika ma budon wani tabbatar wani tauhidi addu'a'u alhaufu arrajawu arragabatu arrabatu al'inabatu alhudu'u alhushu'u ko al'ikhbatu as-salatu as-siyamu ibada ɓata, Kulin, da salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa la jura suku woga lẹ́ẹ̀fà tó ti bàtí mọ́ woga jíbọ́ àdí ayó mọ́ woga jíbọ́ àdí awó mọ́ na dẹni rẹ̀ kí bó alìfẹ́ ká mọ́ wọ̀rúwìyà al'umaru ẹ̀má bá ní ẹgbẹ̀rẹ̀ ṣìṣì wọ́n sálà jẹ́bọ́ àdí ayẹ́pẹ̀ lọ́kùnrin wọn gbàjẹ́ káṣì wọ́n jí náà sílà jẹ́bọ́ ìlàjá dóhùn káṣì kó wọ́n jí wá àdìjú ó bó sọ kó kowane ya gada da yasa wuji ba su kowa ngole wale ya biya su matwi wa da da ibada zanno ka wuce ga ya da yake kama nan na tuwa da yake kama ba ana azumi shirka yayin shirki mana shirka fi mai gairi taraktu wa shirkau kan wace da sai lokacin ya dina mai boye wani kawo da zuku ne a biyar cika magada bi alali wato shiga man ka neri dil hayatan duniya wa zinatan da nake wai je benin fai je nan wa fili ma malam fiha da bala ya yo wa ji ala bi khasu ma za hun ji laysa lahu fil akhirati illa an-nar ifal kiya da ne rabodoro na jena wa bi tamatana fiha wa batil ma kanu ya'malu وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبدأ سيدنا عمر بن الخطاب سقوط جدان أن قرأ هذه الأنباء أن على المنبر أنا سكلاتهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم ابتقاموا daga coci gai Allah maku yake nan fakalun gan lam yurawi gura wa ghanas sa'alibi za wuce ci ateji deceiving da yi deceiving ya shiwawa wanda zan da ci a gawa ta ci musulunci amma sifa munafiki da biyo idza kullu ladina amanu qalu amanna in gani kun da mu'mini ji ga wani mani ji wa idza khalu ila shayatinin qalu inna ma'akum ga da bashi ta yi gake yayi mani wani mai zan da ta dogon mutaciyan istiqamu amma wani waju kama ya ta wulai bi waji wa wulai bi waji wanda fiska ne wala wala wanda suka da lawu da ne shi ne zanduwa cagawai ga wuje a yi kamatu a da ya gugu gugunan wakil gangani ne yana da ginta ne ya kuri da biya da suna ci ma laisa fi kuru bin ɗaya ga da ginta da yanayin da ya mawa ne so ndoto zane da a yi tikamatu na to ya gun to mi sun to ya tuna wani na to nimbo to jengo yiri niwo nga zane ji na na ne istikamu da problem wa ibn abbas hmm. fi ma na kawai da agobe da bayan abbas ya ce ma ne ba su kula da yau sun basta kamuna a gaski ma nan ga ala shahada ce allah ilaha illallah yadda hmm. yake kamar ne ga ilaha ilaha illallah hmm. Na fiyan ya jami ma yubadu min dunillah yanzu na ga jibu ta mutum mani ce kana musbitan al lawa wa da wa ibada ya tabbatar wa ce ci bogi wato inna tsagai kiyo wole la lawo nga al man ja bil hasanati falahu ashra misala ko falahu khairu minha ngai hablillahi ya watatu bi hablillahi jami'an ngai kalimatun tayyiba in man ja ya dalma Allah masalan kalimatun tayyiba ka shajaratin tayyiba ngai rukuni mafarmin arkanul islam bo ngai rukuni mafarmin arkanul imani bo nga ya zaga jiun chalu aljanna mun ka na kiru kalami la yalla dakhala janna amma fa lan ne batan wa gunya sai ku za ji wa soka du ji tabbatar wa lilimu alikinu asirku almahabbatu alko alinkiyadu alqabul alkufru bitagut alikhlas alnutq bata shurut ne ga gumi ne ji malu la yalla ya shirka ko siri ko ko kafirci da sauransu na waji jiya? wa da gani biya kan nan waji da amfani ruwa nawu agwaga irin nabi an anna zarba ya naso wa mujahid to mujahid wal aswad ibn hilal to al aswad ibn hilal wa zaid ibn aslam to zaid ibn aslam والصديق كالصد وإكلمة إكلمة وغيرهم تزيجا يانا غلو التفسير ابن جريري الطبري كركشين آية أنه وكوغون شيبي وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ابن عباس استقاموا على أداء فرائضه يعني معنى استقام نكير إن يسقوكم يواجب تاتي وبنواجي وصلاجي وازوفي وازكايا والواجي وجادلشي وتغسكيا ودقيا

sun ma'akla su lahujji na wal'amal zane shi da yi su kame ne su masta kamu na a ra'ayi zai shi iya addini hada ya tuna ne, ba su kuma loni almawar dila ga biya a nukata wani uyuno da baka ta da e ba su kula ne su masta kamu na rai ta kamu ala ta'atin layi a ku yi kine ce mila su ko yan doro na waga jin to bagun to ko sokoci mai wani wale dambu abe ba gare fi azun nan ndambu abe ba gare gba qur'anu ndambu abe ba gare jina fila nan ndambu ji makanta na ndambu abe ba zai lagos na mara nan ndambu zane ne ga biyo zane ibi tarikan dondo mallamin dondo ya gando na wagana wa gula ta tun ya ga ìwọ̀n bi ń mu jí déédé òjò wọ̀kú jí déédé àṣìṣì ku ji dai di acici yake kama ga zakar hadi da akwai ibn rajab ibn rajab al-hanbali litafi ne ga jami'ul ulum wal ulum wal hikam na ko na ga yidin najibe suma arrafa al-istiqama bi qawlihi ibn rajab wato ci define istiqama ga ci ci gam al-istiqamatu hiya suluku as-sirat al-mustaqim no la mi ko ko ngoro wa huwa dinul qayyim na dini ya goro min gairi ta'rijin anu yumnatan wala yusra wa qallu gwalo ko gwate ko goro bo ga mi ta ga mi to ẹbọ na ẹkọ ya obìnrin àgbẹ ní adìrà ìtẹ́bọ́dé ṣe ìzàjì lógún kó mọ́dídé rí alẹ́ ní àníbí mọ́mọ́lù tí na gbòrò wọ́n yẹ̀ ṣìmọ́lù dáálé kàfíìlù tọ́ àti kúlì ha ìwẹ̀nà ọkọ̀ ẹ̀kàn láàdẹ̀ tukirki pátá azọ́híra tó na fílíọ́nà wọ̀lbátíná tó na dẹ nímbọ̀nà wọ́n yà zàbọ́sọ̀kú wọ́n lọ́kàn zàbọ́sọ̀kú wọ́n wá zàbọ́sọ̀kú wọ́n nà zọ̀rọ̀ bọ́sọ̀kú pátá ẹ̀kọ́ ẹ̀kíṣù ẹ̀kí ẹ̀gbọ̀n watar kilmani ya ci kulliga yanayi masa kuma gwago lulluwa ɓatin lulluwa shirka izaru siri dukiyar kuyigi girman kai zalunci hake mintigi binakuki ya ci da liwatu ko e da sha da e ja mana ɓatan na jesu ya zami guri wanda ga yi ci kamun fasarat hadhihi wasiya jami'a da khisal din kulliha ibn rajab ga wasiya na ne ga kul amantu billahi sumasta inna muaje wasiya na hadini bata ku kana intaha kalamu ga ibn rajab azu hadhihi ma'ani kulluha gamma na ga ne bayin mutaqaribatu Sheikh Abdulrazak ga ma'ana ga ne fata su ba da shi yufassiru ba'dhu ha ba'dha sashi ya jori fasara ji da yana istiqam min al-kalimat al-jami'a ta tashmalu ad-din kullahu ga yabo ne istiqam min kalima yabudo ne na ko kala da addini bainona قال ابن القيم ابن القيم رحمه الله قال فالاستقامة jami'a? جامعة yana yi tikama nan kalmi na kuwa da ake zatun bi majami'i dini. na kuwa da. kan giya addini bai ne wannan wai alkiyama bai ne dai illa ya la hakikati sidiki wal wafa'i bil ahdi ko ngai wolo ko yikini iboro yace cho ta ce gaskiya ba shi shi alkawli yana ga wannan sukun gaskiya akida obu ebo ne zana sidiku da bayanin ko jankala muna fi shiga gano a sidiku ga da yoyi ọ̀gá wa sọ àdínì ẹni gáà ní pátẹ́ ni wọ́n fi èjìjà àmọ́ wà lọ́wọ́ àdínì wa mini àlífì ká mọ́tò ká náà a ti bà náà sàyí tó rọ̀kọ́ ayọ̀ kúrò àmà náà wọ̀ hún ko walwafa bil adi bi ale be shi alikoli ibn kami be je le ya ale ko la be so ko ga be je ya dibu te ya so ko a se ga da be je ga wa sun ibada ji ya so ko na lo wato nana le yi gan al iftiqamatu istiqamatu karshen kai da ba ti don wana ni wallahu ala bi sawab wa ilayhi al marji'u wal ma'ab subhanaka allahumma bi'abdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk